This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm a yanar intanet ma ana iya jimma duk lokacin da ake bukata sashen hausa.com ko kuma Hausa da voahausa.com jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da sarfiru hashim da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke fatan an wuni lafiya abun gaskiya ya kawo mana matsala a nan jiha namu in kaga shaguna duk sun rurrufe kasuwa wani wannan babban kasuwa namu ta onitsha duk an rufe ana zanga-zanga duk abin ya zama ciwon ba zaman lafiya ɗauke mana su 'yan boko haram da aka ce aka kawo prison wani dan kasuwa a jihar anambra inda suke zanga-zangar neman a dauke musu fursunonin boko haram a yankin injiniyoyin sojan najeriya sun yi taro wuni daya a badin da farko ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wasu 'yan bindigar Al-Shabab sun kai hari kan wasu otal harbi a babban birnin Somalia a yammacin yau Juma inda suka kashe akalla mutane shida. Shaidu sun ce wani bom da aka ɓoye cikin motoci ne suka fashe a kofar shiga otal ɗin Waheliye da Siyad. Hakan ya baiwa 'yan bindigar damar shiga cikin ginin otal ɗin. Ministan kula da kifaye da albarkatun ruwa na Somalia, Muhammad Omar Umar, na daga cikin ɗimbin mutanen da suke cikin otal ɗin wahele a lokacin da aka kai harin minista omoi dai ya faɗa wa murya amurka cewa a lokacin da yake karya azuminsa farashin ruwansa ke da wuya ya ji wani ƙaran fashewa mai ƙarfin gaske da ƙofar otal ya ce ba daɗewa ba jami'an tsaro suka shiga suka kawo ƙarshen lamarin wani jami'in tsaron somaliya ya faɗa wa murya amurka cewa an kashe 'yan bindiga hudu a ƙofar otal ɗin waheliya wasu daga cikin shaidu wasu daga cikin shaidun faruwar lamarin sun ce an ci gaba da fada cikin siyar otal wanda shi ne ke kusa da fadar shugaban kasar da yankunan gwamnati masu tsaro ma'aikatan lafiya sun fada wa murya amurka cewa akalla an samu mutane takwas da suka ji rauni daga otal ɗin biyu ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai harin ƙungiyar ƙungiyar daina ta ƙoƙarin har na tsawon shekaru don ganin an kawar da gwamnatin somali da kuma kafa daular islama wani jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce an amince da wata yarjejeniya ta wucin gadi tsakanin kasar iran da manyan kasashe shida masu karfi a duniya har zuwa ranar litinin domin kara masu tattaunawar lokaci domin ganin an cimma matsaya a safiyar yau juma'a ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif da wasu jami'an ƙungiyar tarayyar turai a wani otel inda suke gudanar da wannan tattaunawar sai dai kuma a lokacin da tattaunawa ta shiga mako na biyu akwai alamar kosawa a wurin mahalarta taron abin da ya kai a daren jiya alhamis ne zarif ya fito yana sokar lamirin wasu kasashen duniya da ya ce suna nuna canji inda suke kara kansu bukatun da ba na dole ba sakataren ma'aikatar harkokin wajen na amurka john kerry ya bayyana jiya alhamis cewa idan ba a cimma matsaya a tattaunawar da ake yi ba kan ayyukan nukiliyar iran a shirye masu tattaunawar amurka suke su kawo karshen zaman da ake yi Kerr ya shirya manema labarai cewa ba za su yi gaggawa ba kuma babu wadda zai matsa musu lambar su gaggawar. Amma duk da haka ya ce an samu ci gaba ainihin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana sai dai abin da ake damuwa kai shine ingancin yarjejeniyar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Liberia ta ce an samu wasu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola cikin wasu al'ummar da a baya suka yi fama da cutar lamarin da ya haifar da fargabar cewa mai yiwuwa cutar za ta sake addaba kasar da ke afirka ta yamma jami'an kiwon lafiya na liberia sun faɗa a jiya alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar da suna ɗauke da cutar ta ebola da suka haɗa da wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan yuni wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta liberia jan sumo ya ce ana gudanar da bincike akan waɗanda aka samu da cutar na baya-bayan nan ya ce abu guda da muke so mu jaddada shine ɗaukar dukkan matakin kariya da suka kamata an hakikance cewa gugun birai da jemagu suna iya yada cutar saboda haka muna buƙatar kula da kada a ci naman waɗannan dabbobin a halin da ake ciki kuma kasar saliyo ta ce za ta faɗaɗa dokar hana zirga-zirga a yankunan da aka samu bullar cutar ebola shugaban kasar saliyo anas bai koroma ya yi kira ga al'umma kasar da ma na kasashen duniya baki ɗaya da kada su yi sake da cutar ya ce wannan wata faɗa ce da ake buƙatar nasara ya shaida wa murya amurka cewa tilas ne kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan cutar ebola baki ɗaya cutar ebola ta fi tsanani a kasashen saliyo gini da kuma liberia sama da mutane dubu ashirin da bakwai ne suka kamu da cutar a waɗannan kasashen yayin da sama da dubu goma sha ɗaya kuma suka mutu a dalilin cutar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc To madalla an kammala taron wuni ɗaya na injiniyoyi da suke aikin soja a Najeriya a birnin Badin inda kwamanda mai kula da runduna ta biyu ya ba da tabbacin cewa shirye dakarun ƙasar suke su tunkari mayakan saka a arewa maso gabashin Najeriya ga Hassan umar Tambuwal da ci gaban wannan rahoto. janar sani mu'azu ya ci gaba da cewa This is the where Nigerian Army Engineers Road is really required. Janar Ma'azu ya ce dole ne su ci nasarar yakin da suke yi a arewa maso gabashin Najeriya ya ce kokarin da injiniyoyin sojojin Najeriya ke yi ya yi kusa ya kawo ƙarshen yakin na arewa maso gabashin Najeriya kuma a halin yanzu ne ake buƙatar ayyukan injiniyoyin soji na Najeriya. GOSIN ya buƙaci 'yan Najeriya da su taimaka wa askarawan Najeriya a game da yakin da suke yi da masu ta da kayar baya. I want every Nigerian and um, to support the armed forces in the fight against the insurgency. It's not just the army alone. Every citizen is to contribute either by providing necessary information about the hideout of these insurgents or their activity. Janar din ya buƙaci jama'ar Najeriya da su ba da goyon baya ga sojojin Najeriya a yakin da suke yi da masu da fitina ba wai a bar sojoji da yakin ba ya ce ya kamata ko dai jama'a su taimakawa sojoji da bayanai ko kuma su taimaka taimaka musu da bayanan maɓuyarsu da kuma aikace-aikacensu. Kwamandodin injiniyoyin Najeriya da yi daga cibiyoyin sojojin Najeriya sun halarci taron na yini ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ina kamuna aikin soja hajji ɗan kwairo, ina tsoro. Daga yankin kudu maso gabashin Najeriya wasu 'yan kasuwa musamman a jihar Anambra sun rufe shagunan su tun rana Alhamis domin neman gwamnatin tarayya ta kwashe fursunonin Boko Haram da aka gargame a gidajen fursunan da suke yankin. Kamar yadda za ku ci gaban rahoton daga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar. um, abịa n'ọnịcha na everywhere shop niile akpọchichala enweghịkwa biznes na-aga on enweghị ihe na-eme n'ọnịcha asị because of boko haram so a cikin harshen igbo yana cewa ne lalle babu kasuwanci a duk faɗin kasuwannin mu da ke nan birnin oka kuma za mu ci gaba da kasancewa babu kasuwanci har sai gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauke muna fursunonin boko haram da aka kawo muna a wannan yankin namu domin kuwa kaga hankalinmu yanzu ba a kwance yake ba komai yana iya faruwa gudun a kawo muna farmaki farmaki irin wanda ake kaiwa a sassan arewacin najeriya sunana gocuku a nan jihar anambra to yanzu in ka gani abin gaskiya ya kawo mana matsala a nan jiha namu in ka ga shaguna duk sun rufe kasuwa wannan wannan babban kasuwa namu ta onitsha duk an rufe ana zanga-zanga duk abin ya zama ciwon ba zaman lafiya ɗauke mana su yan boko haram da aka ce aka kawo prison ɗauke mana su saboda mu samu zaman lafiya yan kasuwar dai sun rufe ilafirin kasuwancinsu a yankin Benin to ranar Alhamis domin jan kunne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ɗauke musu fursunonin na Boko Haram sai dai kuma rahotanni daga jihohin Imo, Ibonyi, Abia suna nuna cewa kasuwanni a buɗe suke yayin da Enugu da Anambra aka rufe kasuwanni da shaguna. To ko yaya batun tsaro yake a wannan ɗan tsinken lokaci a yankin na kudu maso gabashin Najeriya? Rundunonin tsaro na 'yan sanda sune suke kula da dukiyoyi da rayukan jama'a jama'a domin gudun abin da ka iya biyowa baya musa hosiya hassan karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambara. kuma ga abin da yake cewa muna da 'yan sanda amma na mu numa security arrangement ba sakran jiya mun yi tare da su da bishop na anglican da bishop na catholic da kan president da shi gwamna president general na town union da market chairman na market dukansu sun fita da one vote sun ce ba su so mutane na kana so ka shiga jiya sun bude bank an ce a ah, di not open to public but you everywhere your banks are open ko a baya bayan nan sai da gwamnoni biyar na yankin kudu maso gabashin najeriya su gudanar da wata ganawa da suka cimma matsaya da doke fursunonin boko haram a yankin nasu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya Ada ku jama'a tv nan da 'yan mintoci za mu buɗe layukan tarho domin ku bayyana ra'ayoyinku kafin nan sai a shakata da wannan waka ta marigayi alhaji mamman shata. Da again. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mai kira na farko daga jihar Niger, bismillah. Ibrahim mai wankin hula daga nan garin mai godiya. Na'am Malam Ibrahim. Saurayi na abin da nake roƙon wannan gwamna namu na jihar Neja ba kamar ba mu da babban matsala kamar yan ajawo. Yan wane ne? To, ya ambaci sunan mutanen watakila hakan kuma ya sa layin sai tsinke kai tsaye to bari mu nufi Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum wa rahmatullah. Eh, Suna na usman mukutar dan nijar wanda yake kasuwan bacci kaduna na'am to ni dai addu'a na da fata na ubangiji Allah ya ba ma kanan Najeriya zaman lafiya da Nijar da Tari da kamar da sauran kasashe da wani da fatan za su tashi lafiya daga Usman Mukhtar dan Nijar wanda ke kasuwan bacci Kaduna to madalla mun gode yanzu kuma har yanzu dai muna Kaduna to hello assalamu alaikum mai magana shine Akarami daga Sheikh Aukar Mahmud Gumayin Kaduna na mala Akarami to alhamdulahi ni zan yi magana game da abin da ke wakana na kaduna na magana da hana barace-barace kan tv da kananan 'yan kasuwa na sai da kana abuwa kan kasuwa shine to tun da dai gwamnatin jihar kaduna ita tunanin ta gabana ta yi to ya kamata al'umma su yi hakuri tun da dai mutane sun ce canji suke so kuma mutane su zaɓa suke so sai ga cewa shine sun alheri to dole wa dama mutane su ga canji don haka ya kamata mutum ya san cewa zamani ne kuma zamanin abin ya zo to dole sai mutum shi ya zaɓa kuma shi ce da ya gani ya iya ko ya gani yana so to mutum ya haƙuri da shi ba da haka ɗan kasuwa ya ci da rufa Allah Allah hijari dai shi kuma almai bara ya kamata ya koma kafa suna ko noma ne sai ya yi gaskiya. Malam Akrami mun gode kwarai da gaskiya yanzu bari mu nufi Yobe. Halo mai kira daga Yobe kana jin ma? Eh, eh, ina jin ku. To daga murya wake magana? ok Kana magana da Ibrahim ne daga karamar hukumar Najeriya jihar yoruba Najeriya. Na Malam Ibrahim. to mu dai wani abin da zan faɗa a yau tun da ran juma'a ce ina so ne in mika kuka ta ga shugaban ƙasa. Mm. akan mu 'yan jihar yobe da ba mu da wata sana'a da tafi noma. Mm. To amma yanzu haka taki a kasuwa buhu ɗaya naira dubu shida dubu biyar da ɗari biyar shine makarancin farashinsa. To Malam Ibrahim shugaban ƙasa za a yi magana ko gwamnan ku? a'a mu ai muna nan ayoban da gwamnan kuma yana nan yana kallon koma ne yake faruwa to to amma mu dai kukar mu da muke mikawa shine inda takin ta ta ba wai sai na gwamnati ba ko da ta kasuwar in ta sauki za mu samu sauki ai haka mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim yanzu kuma bari mu nufi Jos your call has been hello to da alama wanda ya kira mu daga Jos ya an samu tangarɗa da layinsa. sa to kuna tare da sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc ga mai kira bismillah wake kira assalamu alaikum sunana umar hafsu rimin laja kuma ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar wudili cikin jihar kano na'am tuni gaskiya ra'ayina a yau hmm. ne zan bayyana akan maganar efcc ne to gaskiya abin da aka yi wasu lalamido gaskiya ni a yanayi na gaskiya ba a yi ma'adalci ba don ku in ka je jihar jiga kowa ya san yayi aiki to amma wai abin mamaki wai shi ne na aka turo wai silalami da wai a ce za a iya tsare shi gaskiya ni ina ganin akwai wani haɗin baki da aka yi ko don a ciwa mutanen jiga mutunci ne amma ni gaskiya a tsakani har ga Allah Sule Lami da ya yi aikin da za a yaba ma a Najeriya. To ai wannan shine ra'ayina daga Umar Abdu Rimin Laja da karan karamar hukumar Wudil cikin jihar Kano. Haji Haji Umaru yaya wasu sauran gwamnoni da aka kama aka tsare fa an tsare nan Yako an tsare Ohakim su kuma fa To, da alaman Umar bai ya tafi, to mai kira da Kaduna bismillah. Assalamu alaikum rahmatullah. Aminu alaikum wa rahmatullah. kana ga musan da katako ladin mai zamu na'am shawara ga nake taimaka mai mu matsalar wutan da ke damun ba wuta bai tsaya ba a kawo wuta yau gobe a ɗauki to wani zo ma kwana ba gobe wuta da Allah matsalar wuta ita da wani amma kalin nan ba ki danta komai ya tsaya ma'aikatar wa aiki komai ya tsaya yake lalata taimaka a wutar ɗin ta garin nan Shawara Allah ta na taimaka mana to to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba wake kira daga Jalingo Bello Garanti ne daga Jalingo. To Malam Bello Garanti bismillah. Wato kira na anan shine game da yanayin da ake ciki a Najeriya ne. Eh. Da Allah jama'a talakawa ina so in yi roko a dan tsagaita a dan bai a yi hakuri a baiwa gwamnati na dama ta samu zama da sosai da gindinta a daina sauri da gaggawa cikin al'amura. To. Yawwa. yawa insha Allah aka yi hakuri za a ga al'amura za su daidaita bi irin musamman ma irin kamar al'amuran boko haram da makamantan suna da kuma ayyuka ga jama'a to to mun gode kwarai eh, eh. da mun gode kwarai da gaske a yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara Assalamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da Isa ne daga nan jihar Zamfara na mara Isa kana kusa da rediyon ka da Allah matsa mana Eh, ai ba kusa wasu da ke kusa garin da rediyo ɗin. ta eh, Allah ka nisance su. To ci gaba ina jinka. To muna roƙon Allah Ubangiji ya tsare mana wannan shugaban ƙasan gana mu kuma Ubangiji Allah ya ba shi ikon ci gaba da niyyar alherin da ya muna. Amin. Ubangiji Allah sa kuma talakawa mu ba da haɗin kai ga jami'an tsaro su lura mana da ƙasan kuma Allah ya tsare mana ga baki da assalamu alaikum. To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Isa yanzu kuma bari mu nufi Lagos. Alo mai kira daga Legas. Alo. Ah. Ne ne Bakari Usman. Alo. Ah, Malam Zakari Usman daga Legas ko? Alo. Ya. Ina magana ne game da Boko Haram. To. Eh ya kamata sojojin Najeriya su bi gida da gida a jihar nan Borno da Adamawa da Yobe. To. A bi gida gida a saki gida gida. To. In Allah da za a same su. To. Eh. To. To. Eh, eh to madalla mun gode malam zakari yanzu kuma bari mu nufi Plato. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da Allah wato lokaci da muke bata mu ce ku nisanci rediyon nan wani mutum yana iya kira. Kaga yanzu ina magana da kai ina jin kaina bai da amfani kuma kowa ya kira sai mun faɗi haka. Wa alaikum salam bismillah. Ina magana da Abubakar daga 'yan shanu Plateau Jos. Na'am. ne ra'ayina Allah taimaki wannan gwamnati namu Allah ya ba su iko abubuwan da suka sa a gaba alheri Allah taimake su na'am assalamu alaikum to amin wa alaikum salam mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi da matur jihar Yobe salamu alaikum wa alaikum salam malam sahabu barka da aiki barka ka dai yawa to a gaskiya ni ra'ayina na yau akan kama sunusu lamido da aka yi a gaskiya wannan abun farin ciki ne kasan mu ta fara gyaruwa domin da ana kama barawon akuya ne ana hukunta ta ana barin barayin miliyoyi suna shakatawa su a duniya mai magana audu daga da mala audu mala audu mala audu dakata wani lamido aka kama <laughs> Ya to shi ai ba dama kuma su barayi malam malam sabu ya kamata a nuna a duniya ko yanzu gaskiya ban gane gaskiyar nan ta diga ta fito. Malam malam wani sanusi lami da kama ne ban gane ba. Ba sila lami da ba su ne. yawa yawwa to to to to to. To madalla madalla madalla yanzu kuma bari mu nufi Plato. Halo, uh, hello. hello. Ah, mai <clears throat> suna john kamfe to malam john kamfe daga plateau eh malam john barka ka dai sanai na yi ne lafiya kalau ya aiki ni na ba da shawara ne eh ni na ba da shawara ne eh Allah in a ce da da kyaushe magana da maganan boko haram din nan eh a bincike yakacin kasa da kasa saboda inda inda suna shigo da kayayyakinsu da kuma duka inda suna samun kudi ya kamata da gwamnati ta saya da karfi ta gan iyakokin nan ta yi amfani da shi saboda duk inda suna shigo da kudi ne suna yin amfani da shi a cikin Najeriya sannan kuma a ke eh, gidaje eh. wadansu suna boye su shawara nawa kenan to madalla mun gode kwarai da gaske malam jani yanzu kuma bari nufi jihar adamawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. a mai magana muhammad musa mazannin jire a masu sauraro idan ka kira rediyon ka yana magana ina jin ka zan yanke layinka saboda ka inda kana so ka yi magana lokacin da za mu yi magana ka nisanci rediyon ko kuma ka rufe amma muddin ka kira za mu bata lokaci mu ce ka rufe rediyo ka nisanci rediyo to zan yanke layinka ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc mai kira daga nasarawa bismillah sunana shu'aibu abdullahi makaman kanje daga jihar nasarawa a wai local government na'am ra'ayina da nake son na bari yau wannan gwamnati namu ta jiran muhammadu buhari muna fata allah ya taimake ta dangane da wannan yaki da take da boko haram to amma muhimmin abu shine ya kamata ce mu ma talakawa mu ba da goyon baya dangane da yadda jami'an tsaro suke iya kokarin su kuma mu tabbatar da cewa dukkan wanda aka samu da hannun shi a cikin manyan ƙasar nan ko da jami'an tsaro ne a tabbatar da an hukunta shi da ya kamata. To madalla mun gode kwarai da gaske muna kara ɗimbin godiya ga dukkan ku wanda kuka samu lokaci kuka kira kuka bayyana ra'ayoyinku kada ku daddara insha Allah daga ranar talata za mu sake dawowa domin ku bayyana ƙarin ra'ayoyinku. Mun gode. So, madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tasirin watan azumi. sunana ɗahiru ibrahim kansila malanto menene tasirin azumin watan ramadan a wajenka gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena don saboda wasu ayyuka da mutane suke suna da ragiya ko da irin saban allah da sauransu da mutane suke da wasu garnuwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. a wannan wata ake yin jimamin cika shekaru 20 na kisan kare dangi da aka yi a srebrenica da ke bosnia inda aka kashe manyan maza da matasa musulmai saboda addininsu dakaru a karkashin jagorancin janar ratko mladic sun yi wa yankin kawanya a ranar 11 ga watan yulin shekarar 1995 suka kashe manyan maza da matasa fiye da dubu takwas an kuma yi wa mata da 'yan mata da dama fyaɗe a wannan lokaci a taron tunawa da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta shirya kan kisan kare dangin na srebrenica jakadiyar amurka a majalisar samantha power ta yi magana kan irin rawar da janar ratko maladic ya taka inda ya mamaye wannan yanki mai zaman lafiya da ke karkashin majalisar ba tare da samun wata turjiya ba ya kuma rudi bosniyawa fararen hula cewa zai ba su mafaka tare da ba su tabbacin cewa zai kare su ashe ratko maladic karya yake yi ya ce waɗanda ba su yi laifi ba ba su da abin da za su ji tsoro amma kuma sai ɗauki kowane matashi da manyan maza musulmai 'yan sirbarista a matsayin waɗanda suka yi laifi saboda kawai suna matsayin musulmai inda ya bada umarnin da aka kashe su mutanen da suka buya a ƙarƙashin gawarwakin da aka harbe ne kaɗai suka tsira daga wannan kisa da ta ritsa da makwabta da iyalai da ma abokanansu radko maladic ya yi tsammanin cewa ba zai taɓa fuskantar tuhuma ba to amma wannan tunani nasa kuskure ne a yau ratko maladic yana fuskantar tuhuma a kotun hukunta manyan laifuka da ke hague bayan wannan mummunan kisa a srebrenica a cewar jakadiya fawa kasashe da ada kawunansu a rarrabe yake sun hada kai inda aka ɗauki matsaya guda da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya cimma na aikewa da dakaru tare da bin diddigin waɗanda ke da hannu a wannan kisa na ƙare dangi ko da yake an kwashe kusan shekaru goma sha shida kafin a cafke ratko maladic da sauran waɗanda ke da hannu a kisan amma ya zama dole a gare mu muga cewa ba mu manta da kisan kare dangin na Srebrenica ba dole ne mu girmama waɗanda lamarin ya ritsa da su da waɗanda suka tsira sannan kada mu manta cewa maganar mu za ta zama mara tasiri idan ba mu kawo ƙarshen ire-iren waɗannan kisa na kare dangi da ake a wasu sassa na duniya da dama musamman ma idan ba mu ƙarfafa matsayin da muka cimma ta cewa za mu kare waɗanda suke dogaro da mu ba ya kamata yin juyayin tunawa da kisan kare dangi na srebrenica da ya faru shekaru ashirin da suka gabata ya zama lokaci na girmama waɗanda lamarin ya ritsa da su da iyalansu tare da duk waɗanda yaƙin bosnia da herzegovina ya shafa lokaci ya yi da za mu yi dubi akan wannan mummunan bala'i da wannan yaƙi ya haifar domin mu san yadda za mu samar da makoma mai kyau ga al'ummar bosnia da herzegovina wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin amurkan wadda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Wasu 'yan bindiga a Shabab sun kai hari kan wasu otal har biyu a babban birnin Somalia a yammacin yau Juma'a inda suka kashe akalla mutane shida. Shaidu sun ce wani bam da aka ɓoye cikin motoci ne suka fashe a kofar shiga otal ɗin Wahele da Siyad hakan ya baiwa 'yan bindigar damar shiga cikin otal ɗin. wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce an yarda da wata yarjejeniya ta wucin gadi tsakanin kasar iran da manyan kasashe shida masu karfi a duniya har zuwa ranar litinin domin karawa masu tattaunawar lokaci don ganin an cimma matsaya gwamnatin liberia ta ce an samu wasu mutane biyu dauke da cutar ebola a cikin wasu al'ummar da a baya suka yi fama da cutar lamarin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa cutar za ta sake addaba kasar da ke ta afirka ta yamma jami'an kiwon lafiya na liberia sun faɗa a jiya alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar da suna ɗauke da cutar ta ebola da suka hada da wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan yuni ta gaishe ka daga dokon masu aure da aka Allah kawon ƙarshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. kamar na madadin sarfilu hashim da juli lazar gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya alhaji suleiman da ya rika mata a nan nisa habu imam ali zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.